وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى الباب الثاني في حقيقة الصبر وكلام الناس فيه درس إذا ممكن كانت هنا لتافينا مختصر عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين وأن عسل اللتاف عدة الصابرين ناب الضمال من الحافظ ابن القيم الله يمس رحمه يومنا أعتبر 26 قوة ذو الحجة shekara ta 1443 wanda ya dace da nam litinin afwan mun saba da asabar litinin 26 ga watan zulhijja shekara ta 1443 wanda yake daidai da 25 ga watan bakwai miladiya shekara ta 2022 a darasi da gabata mun tsaya ne a wannan babi na biyu inda malam ke cewa albabu sani fi haqiqati sabri wa kalamin nasi fihi bazin da yake bayani a game da hakikanin menene sabru ma'ana haƙuri wa kalamin nasu fihi da abin da malamai suka yi magana a kan haƙuri malaiti wa amma haƙiƙatuhu amma haƙiƙarsa fahuwa kulukun fazilun shi haƙuri wata ɗabi'a ce fazil mai falala min akhlaqin nafsi daga ɗabi'u da halaye na zuciya min akhlaqin nafsi daga dabi'u da halaye na mutum yumtana'u bihi min fi'li ma la yahsul idan mutum ya siffanta da wannan sifa to yumtana'u bihi yana hanuwa da wannan sifa din min fi'li ma la yahsul cewa ba zai aikata abin da bai dace ba wala yajmul ba zai aikata abin da yake ba shi da kyau ba wa huwa quwwatun min quwwan nafsi shi a asabru kowaton wato wani kuwa ne in ce kuwa ana nufin wata wato wani yanki na ɗabi'a ta mutum wanda Allah ya halitta tare da shi kowa nan ba yana nufin ƙarfi yake nufi na ƙarfin a'a yana nufin wato wata ɗabi'a ce da Allah ya ɗabi'antar da mutum da ita min kowan nafsi daga ɗabi'u na rai allati biha salahu sha'niha wanda ita wannan ɗabi'a tana inganta wannan rai ne don ran da aka samu wannan ɗabi'a ta haƙuri tare da shi to zai samu inganci da nagarta wakewa mu'amriha da daidaituwar al'amuran ainihin rai wasu ila an junai an tambaye junai da ibn muhammad allah ya masa rahama game da haƙuri sai ya ce fakale ya ce tajarru'ul mararati min gairi ta'abbus abinda ake nufi da haƙuri jarru'ul marara mutum ya ɗanɗani abinda yake mai ɗaci abin ya taɓa masa zuciya bai ji daɗi ba min ghairi Abusin amma ba tare da an gani a fuskarsa ya murtike fuska ba a'a yayi haƙuri aka ɓata masa amma ba a gani a fuskarsa ba to duk wanda aka ɓata masa kuma ba a ga alama a fuskarsa ba an san cewa ba amma daidai ba to lalle yi haƙuri ne shi yasa ya danne abin da aka yi masa Wakala عمرو بن عثمان المكي عمرو بن عثمان المكي yake cewa sabru ce hakikanin hakuri huwa sabatu ma Allah ne tsayuwa a tafarkin Allah tsayuwa a tafarkin Allah wa talaqqi bala'ihi da karbar ibtila'i da Allah yake jarraban bayi bin rahbi wa da'at da yalwar zuciya da hakuri da da'a ma'ana da kwanciyar hankali shi kaga amru ibn usman ya fassara hakuri ne da abin da ya shafi jarabawar da ake samu a rayuwar duniya cewa idan Allah ya jarabi mutum da jaraba ta duniya a ga cewa ya karba abin ya yi bai nuna raki da kuma gajiyawa akan abin da aka jarrabe shi a kai ba ya yi haƙuri ya karɓa abin bin rahbi wa da'a da yalwar zuciya da kuma kwantar da hankali wa ma'ana haza abin da ake nufi da wannan annahu ya talakkal bala bi sadrin wasi'i mai haƙuri yana bala'i yana riskarsa amma zuciyarsa tana da yalwa zai karɓi abin da aka jarrabe shi da yalwar zuciya da yalwar kirji la ya ta'allaku bi dhiqi was-sakhati ko was-sakhti wash-shakwa zuciyarsa ba za ta ta'allaka da kunci ba dan ya samu wata jarrabawa, idan wani yana cikin kunci ta yadda kamar ba zai rayu ba was-sakhti da kuma nuna fushi da fusata wash-shakwa da kuma kokawa a'a yana dannewa to wannan dukkanin waɗannan fassara guda uku suna ƙoƙari ne su fassara haƙuri ta ɓangarori daban-daban ɓangaren wani abu ya taɓa mutum wanda za a yi masa wanda yake ba mai daɗi ba amma ya danne watakila wajen mu'amala da bayi ko kuma a ya zamo an jarabe shi ta hanyar wato ibtila'i na kaddara ya haƙuri ya karɓi wannan kaddarawar da yalwar ƙirji haka na uku ma dai karɓar jarabawa ta kaddara da haƙuri mana da yalwar ƙirji sai ce ba tare da ƙuntatuwa ta yadda mutum rayuwarsa za ta zama wato kamar ba zai rayu ba ko kuma ita fusata don me ko kuma raki yana kokawa a yana kame bakinsa dukkanin waɗannan suna fassara mana hakikanin asabru haƙuri wannan su fi haƙuwata ne shi ɗabi'ar da Allah ya halitti ɗan adam da ita to tana da wata kowa guda biyu ma'ana ɗabi'ar ɗan adam yana da yanayi guda biyu kowatul ikdami wa kowatul ijam akwai ɗabi'ar da ta ikdami ne ma'ana mutum yana ɗabi'ar zai fuskanci abin da isa a gaba ba tare da ja da baya ba shi ne ikdam wato tunkara duk abin da mutum isa a gaba ba tare da ya waiga ba wa kowace ihjam da kuma ɗabi'a ta ja da baya idan mutum ya ga wani abu ja da baya wato ba tare da ya yi ikidami akan abin fa haqiqatu sabr to shi haqiqanin hakuri an yaj'ala quwwata al-iqdami masrufatan ila ma yanfa'u mutun ya sanya quwwata iqdami ma'ana dabi'ar da Allah ya dabi'antar da shi na cewa in ya fuskanci abu zai yi da gaske to zai sarrafa wannan dabi'a din yace ila ma yanfa'uhu zuwa abin da zai amfanar da shi wa kowatar ihjami sannan batun kowa ɗabi'a ta ja da baya kuwa zai amfani da ita in taka amma ya burruhu ya ja jiki gabarin duk abin da zai cutar da shi mana ji yayin da ya yi ikidami to ya zanto ya fuskanci ya tunkari abu ne mai amfani yayin da ja da baya kuwa ya ja da baya ne kan abin da yake ba shi da amfani bal mai cutarwa wannan ɗabi'a ce da Allah ya ɗabi'antar da mutum akai haka ya kamata ya kasance haka ya kamata ya kasance ma'ana mutumin da yake sauyi ɗabi'arsa tana kan daidai haka ya kamata duk abin da zai amfani shi zai ne zai dage wajen ganin ya kai gare shi duk abin da yake zai cutar da shi kuwa zai ja jiki ga barin wannan abu wannan ɗabi'a ce ta mutumin da yake yana kan ɗabi'arsa ta asali wa minan nasi malai akwai daga cikin mutane man takunu quwwatu sabrihi ala fi'li ma yantafi bihi wa thabatu alayhi aqwa min sabrihi amma yadur zaka tada a cikin mutane man takunu wanda zai kasance quwwatu sabrihi haƙiƙanin haƙurinsa ala fi'li ma yantafi'u bihi wajen aikata abin da zai amfanar da shi wa sabatu alaihi ya tsaya kuma da dage akai akwa shi yafi ƙarfi a wannan janibi min sabrihi amma ya fiye da ya janye jiki game da abin da zai cutar da shi ai ya gaya mana kowa biye ce ko ga dan adam ɗabi'a biye ce ko kowace ihja abin nan ikdam wato in dai mutum yana kan fitararsa daidai yana da hankali to ya kamata a ce duk abin da zai amfane shi yana mai kokari yunkurin yin kaiwa gare shi ba tare da ya ga jiki ba ba tare da ya gajiya ba haka ya kamata mutum ya kasance sanadin abin da ya san zai cutar da shi ya ja jiki ya kaurace wannan abin to amma a wani lokaci sai ka da mutum yana da ƙarfi da dagewa da haƙuri wajen neman abin da zai amfane shi amma haƙurinsa kaɗan ne wajen jan jiki game da abin da zai cutar da shi fa yasbiru ala mashaqqati ta'a zaka tadda mutum yana haƙuri akan wahalar da'a sai ya yi ta mamaki kamar yadda ake faɗa a ce kai alajuwa ne in aka tafi harami sallah asham ɗin nan ko raka a ɗaya baya mishin sannan baya zama a tsaye yake gamawa akwai mutanen da ake mamakin kaga yana da kowace mai kinan al-iqdam alama yanfa'u ya yadda ibada tana da amfani baya wasa da ita da gaske yake yi baya rasa sallah asubai ko ruwa ko sanyi kowane yanayi baya wasa da sallar asubahi a cikin jam'i. duk inda yake inda ya ji an yi rasuwa to yana dagewa ga ya halarci jana'iza kaga yana da kowace zama ala saboda da'a ce yana da kokari wajen yin da'a sai kai ta mamaki kai san barka wala sabra lahu an da'i hawahu amma kuma hakurinsa kaɗan ne wajen danne son zuciya wacce take ta hawa ne ta san zuciyar da ilartika bi manuhi an aikata abin da aka hane shi duk da wannan kokari da yake amma kuma kuwarsa dangane da janye jiki akan sabu ba ta da yawa sai ga ba da haƙuri wajen abubuwa na sabu kaga an samu rinjaye wajen kokarin neman abin da zai amfani shi amma bangaren abin da zai cutar da shi kuma ya yi rauni a wajen wa minhum daga cikin mutane kuma zaka tadda man quwwatu sabrihi anil mukhalafati akwa. mutumin da yake da wato karfi da hakuri da dagewa wajen nesantar al mukhalafat abinda aka hane shi na sabo aqwa yafi karfi anan min sabrihi ala mashaqqati sa'ati wajen hakurinsa akan mashakka ta ne ta da'a saban Allah yana da jinye jiki yana da juriya wajen kawai cewa sabo amma wajen da'a kuma sai kaga an samu rauni wa minhum daga cikin mutane kaso na uku man la sabra lahu ala hadha wala dhak akwai wanda yake himmarsa wajen aikata abin da zai amfani shi ba ta da yawa haƙurinsa wajen janye jiki ga abin da yake zai cutar da shi na sabo ba shi da yawa raunin nasa ta bangare biyu ne wancan na farko rauninsa a bangaren mukhalafatul hawa ne. yana da himma wajen da'a amma wajen sabo kuma yana da rauni wannan kuma yana da himma wajen nesantar sabo amma wajen da'a yana da rauni wani kuma dubiyin ne bai da himma wajen da'a wajen sabo kuma yana da rauni wa afdalun nasi mafifici a cikin mutane asbarhum ala nawaini wanda yake da hakuri akan biyin wanda yake da haƙuri akan bin yana da haƙuri wajen jagewa wajen ɗa'a kuma yana da haƙuri wajen jan jiki gabarin sabo shi fi falala fa kathirun minan nasi da yawa daga cikin mutane ya yasbiru ala mukabadati qiyam al-layl fi al-harr wal za ka yi mamaki kathirun minan nasi da yawa daga cikin mutane irin na dako, ba irin na yanzu ba dai sai dai mutanen da mu yanzu yanayi ya sa ba za mu iya kiyamun laili mu a wajenmu sai waɗanda suke waliyai waliyan ma irin lamba ɗaya su suke iya kiyamun laili saboda ai mu zamaninmu ba irin zamanin baya ba ne su zamanin baya ana dawowa magariba ake cin abinci sannan isha'i na karowa duk abin da ake an yi ne an gama ana yin sallah sai a shiga gida kaga ko mutum zai iya samun hutu da zai tashi ya kiyamul layi mu kuwa ba batu ake na kaje ka yi ka ci abincin hutun abinci ma sai irin na kasashen larawa sai goma zuwa sha ɗaya ake cin abinci to baka ci abinci ba sai karfe goma to bayan ka ci abincin tukuna za a zo a fara sabon zama tuku a kafa kallo ko taɓa waya ba an kara ba ana duba agogo sha biyu to a lokacin za a ce bari a je a yi wanka a dan sha shayi kuma sai a kwanta to kafin a je a yi wanka minti arba'in a dawo a ce a zauna a dan sha irin dan kofin shayin nan ko yan madara haka irin masu abin nan ke kuma lokacin za a ce bari a shiga gida karfe nawa kusan daya takriban to an shiga gida kuma iyalai da masu rigaya masu yi bacci sannan kafin baccin ya zo ana ta lissafe-lissafe Allah kaɗai san yaushe baccin zai zo yaushe ake sallah asuba da ya ake tashi sai an sa alam uku a sa ɗaya a dama ɗaya a hagu ɗaya a can inda hannu ba zai kai ba ka ga kiyamun laili shi zaka iya kiyamun laili to amma da yawa daga cikin mutane a wancan zamani suna da haƙuri wajen me dagewa ala ta qiyamul layl wajen wato mukabada shine fuskanta da kuma dagewa wajen qiyamul layi fil harri wal bardi a lokacin tsananin zafi da tsananin sanyi baya hana su qiyamul layi wa ala mashaqqati siyami suna iya hakuri da wato wahalar azumi suna iya dagewa su kai zaka tada mutane suna da irin wannan hakurin wala yasmiru an nazratin muharrama amma idanunsu ba da hakuri wajen kallon abin da Allah ya haramta ba su iya haƙuri a kan don waye su akwai tiktok akwai facebook akwai eh, wancan ɗayar instagram banda ragowar su kuma dama da instagram mu da tiktok a nan mafi yawa mai ake a ciki banda hoto da mai ake yada a ciki sai hotuna na to mutum ba zai ce tun da ni to me nake ni ba wani hoto nake sawa ciki ni ba in goge mana a sai ce ai saboda kaga bai kamata a ce kai ma ba a baka san me ake yi ba me yake nufi ke to wajen sanin abin da ake kawo ko shakka babu idan ka zai gano abin da aka hana tun da dama wajen ka shiga ko wajen ka je babu yadda za a ce kuma ka rinsa ido tun da dama abin ake a wajen kuma kana tare da to kaga wannan sai zama maka matsala rin tsayido akan kallace kallace nazaratin muharrama wa kathirun minan nas ma yace da yawa daga cikin mutane yasbiru an nazari zai ma iya hakuri ga wani kallace kallace wa an liltifati ila suwar da waige waige zuwa ga suwar hotuna wato shi Allah ya gafarta malam ibn al-qayyim sai nake ta mamaki in yana maganar suwar sai in ce to wani irin sura yake nufi domin dai su a zamanin su sura ce ta zahiri in yace maka suwar yana nufin kallon abin da yake kyakkyawa ma'ana dan adam yana da biye-biye na kallace-kallacen tunda su a zamanin su kaga ai matan ma ba titi suke yawo irin namu ba saboda haka abin da ake nufi kokarin leke-leken ya gano tunda kafin ya gano can da wahala yana tanana ta suwar suwar suwar bi'ar mutane wajen kokarin to Allah ya masa rahama da zai zo iga mu zamanin mu game da kallo me zai ce mu kan ma akai muka muka yi hoto sura shine wani da ake magana sai ce to can zamanin ma ba mata kyawawa nace a'a baka dai sani ba tunda baka rayu da su ba ai yanzu ne ma ake da ai ba matan kyawawa ai zamanin ne yanzu Allah cikin hikimar ta jarrabawar dama manzon Allah ya faɗa game da fitinar zamanin kenan ko manzo Allah ya ce inna fitnata bani isra'ila kanat ni fin nisa to shi al'ummar sama abin da yake ji masa tsoro kenan fitinar mata to gaskiya ne yanzu kan kilikalin duniya ai ba irin wanda ba a kai gaya ba a kansa ko ma ne to amma yana ta nana suwar suwar suwar kallo na abin da aka hana ma aka yi magana kallo ko ai muke da kallo da abin kallon ma tun daga shi nan dare da Ya yace da yawa daga cikin mutane wa kathiru min nasi yasbiru 'an nazari wa 'an al-iltifati ila suwari wala sabra lahu على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار والمنافقين زي هقولي قبل أبند أكهنا نكلت كلة حرام أما فا أبند يشاتي umarni da kyakkyawa da hana mummuna da jihadi da yaƙi kafirai da munafukai wannan ba zai yi ba bal huwa adhafu shay an hadha wa ajaz ya fi rauni game da wannan da kasawa baya iyawa saboda haka shi dai zai yi kokari wajen da'a amma duk abin da ya shafi al'amur marufa, ma'ruf wannan munkari ba zai yi ba yana da rauni a wannan fage da yakar kafirai da munafikai wa aktsaruhum malike mafi yawan mutane la sabra lahu ala wahidin min al'amrayni ba su da haƙuri akan ɗaya daga cin abuwan nan guda biyu da aka ambata ga kallace-kallacen ga kuma ƙarancin ɗa'a wa kallahum filmau fil aini. kuma mafi ƙanƙanta mafi ƙarancin mutane adadi kaɗan su ne suke da haƙuri a ɓangaren nan guda biyu haƙuri akan sabo da kuma wato janye jiki kenan da haƙuri a bisa mai a bisa ɗa'a ikadami akan ɗa'a aiwatar da ɗa'a wakila malai wasu sun ce cikin malamai asabru shi haƙuri haƙiƙaninsa sabatu ba'isil aqli waddini fi muqabalati ba'isil hawa wa shahwa ne haƙuri shine sabatu dagewa da tsayawa na ne ba'isil aqli abinda yake nusarwa ga mai hankali ba'is al duk wanda Allah ya bashi hankali an bashi ma'auni na abin da yake mai amfani da abin da yake mai cutarwa sannan waddin kuma duk wanda ya zanto musulmi ya san addini to ya san abin da addinin yake ɗora mabiyansa a kai na ɗa'a da nisantar haram to waɗannan guda biyu ba'itul aqli wa dini abin da ake yi da haƙuri su biyun nan su dauranci su muƙabalanci ba'itul hawa wa shahwa abinda kuma yake na ɗabi'ar san zuciya da sha'awa kowane ka haɗa shi da ɗan uwansa al'aqlu wal hawa wa addinu wa shahwa hankali da san zuciya in Allah ya baka hankali kai amfani da shi wajen me karka kyale kana ganin son zuciya ka gane a hankalci amma ka fada cikin son zuciya hankalinka bai ma amfani ba kenan domin ai da ma amfanin hankali kenan ko ba ka ba hankali dan ya dora ka akan abin da ba zai cutar da kai ba shine amfanin hankali akwai hawa son zuciya to ka yi amfani da hankalinka don ka yaƙi ne son zuciya duk abin da a hankali ka san zai cutar da kai to sai ka ƙaurace masa ko da zuciyarka ko tana ne tana so tunda ne amfanin hankali sannan Allah ya baka addini ka yi amfani da addininka ka ƙaurace wa abin da yake na sha'awa wanda addinin ya hana ka ko da zuciyarka tana so addininka ya yi maka teki na dangane da sha'awa-sha'awanka kamar yadda hankalinka an baka don ya taimake ka wajen ba'isul hawa abin da yake na san zuciya ka yaƙe shi da hankali duk abin da ka san zai jefa ka cikin halaka ka kawai sai mata to mai haƙuri shine wanda yi amfani da hankalinsa don ya yaƙi san zuciyarsa bai yadda ba zan zuciya ya rinjaye ne ya rinjaye hankali a'a yarin jayar da hankalinsa akan san zuciyarsa haka yarin jayar da addininsa akan sha'awa-sha'awan zuciyarsa to in yi haka ko shakka babu ya yi hakuri wa ma'ana haza, mala ma'anar wannan magana an na ya taba'a yataqada ma yuhib ita ɗabi'a kullum tana ingiza mutum ne kan abin da yake so domin akwai abin da yake dama a bisa ɗabi'a kana so wa ba'ithul aqli wa dini yamna aminu. amma hankali da addini suna hana mutum ya fada cikin abin da a ɗabi'ance ko da ko yana so alhali zai cutar da shi sai ya haƙura ya kawar cewa abin ko da zuciya tana mai tana so don ya zauna lafiya ɗabi'ar ɗan adam an yi shi yana son ya ci nama sai aka ce gaskiya kar ka ci nama saboda kana da wata cutar da in ka ci nama za ta iya cutar da yana ganin naman ga tsire nan ga kaza da ta yi masa abin nan amma dole ya me ya kau da kai don mai hankali yana hukunta karya ta tana so amma ya kau da shi abin nan ya zauna lafiya wannan zahirin abin da kenan kake iya gani a zahiri haka dukkanin wani abin da addini ya hana ka ko da zuciyarka tana so addini zai maka teci ya iyakance maka abin da kana kallon to ai Allah ya hana wannan baya so kuma idan aka yi ga sakamakonsa kaga ba'isu din sai ya hana ka sakin sha'awarka ta kowace fuska sai ka killace ta sai ma yace wal harbu qa'imatun bainahuma kuma dabi'ar kowane mutum yaki ya kankama a tsaye yake tsakanin waɗannan abubuwa guda nawa guda biyu ba'isul aqli wa ba'isul hawa ba'isul aqli wa ba'isul hawa hankalinka yana ganin abin ya san cewa yana da illa amma zuciyarka tana so to shin ana yaki tsakanin biyin zuciya tana cewa to ai eh, ka gwada ko ka ai iya yanzu ne ai kaza kaza ne amma hankali na cewa to ai zai za ka cutu in kai abin nan mala yace wal harbu qa'imatun bainahu yace wa hiya tijal kuma yakin da ake tsakanin wannan dabi'a guda biyu to tijal ne ma'ana yaƙi ne da yau wannan irin jaye wannan gobe wancan irin jaye wancan haka ake ake ɗabi'ar ɗan adam wa ma'arar hadhihi al-ard qalbul inda ake wannan dagar filin dagar shine zuciyar bawa a cikinta ake wannan dagarin. Wasu was-sabru wash-shaja'atu was-sabat inda ake samun nasara shine inda aka yi ne haƙuri sannan aka yi jarinta sannan aka dage aka yi sabati cewa lalle za a yi amfani da hankali da addini don a gujewa duk abin da ƙarshensa mai illa ne ba mai amfani ba to wannan shine hakuri mutumin da yake iya wato rinjayar son zuciyarsa da sha'awarsa domin yana hanga akiba da kuma makomar abin in ya saki son zuciya da sha'awarsa ina zai kwana to sai idage ya haƙuri duk da cewa yana so ɗabi'a ga ta nan ana yaƙi in ji malam wal har tijan yau wannan irin jayi ba wannan irin jayi wata rana an ce ce kai dalla kyale su wani kai ya kama tsiran nan kawai ce ai in na ce yanzu ma dan dai kwatar da ko ba ka a ce an hada ka baka ce wani a ce kai to iya yanzu ne da Allah kyale kawai a yanko mun tsake biyu dan ma in huce amma kuma zuciyar tana gaya ba su ba an hada ka ba likita ya ce ko ba ka to amma sai ce to ai ai to ɗaya ma ai ba wani abu ne amma so ɗayan kuma shine ne zai iya jefa mutum cikin fitina wannan ina gwada maka ne da abin da yake na hatta na haram din ma haka ne ko ba haka ba in mutum ya samu kansa a cikin sai ce to ai ai iya wannan ne ai zai tuba ai ba zai kuma ai ai shi ke yanzu kaga ana mai kenan wannan kenan ba'isul hawa yana so ya rinjayi bayatul akli wa din kenan to haka ake tsakanin haka dan adam yake amma wanda ya kwanta da hakuri shine wanda yake danne san zuciyarsa da sha'awarsa domin ya dora su akan hanyar da ba za su ba zai jefa kanshi cikin halaka ba don yi haka yayi hakikanin hakuri kenan an gane ko wannan shine hakuri kana gani ka ce kai na hakura a ce za a a bari a bari wannan harka ana samu ka ce a bari a bari to ba sai ka je ba ana ta abin da yi eh, ba damuwa ba damuwa kaya kana je ta kokarin jannewa shedan da zuciya suna ta ingiza ka amma dai kana cewa a'a dan me dan ka san cewa magana ce ta yanzu ai yanzu ya gama kuma labarin yana nan a rubuce to hankalinka da addininka so ke dora ka akan hanyar da sai yi haƙuri me haƙuri shine ka fifita zaman lafiyar ka na gobe kiyama na kabarinka fiye da abin da za ka ɗan ji daɗi a wannan duniya yar kankanuwa mala yace albabu shi bayani asma'i sabri babi na uku zai yi bayani game da sunayen haƙuri bil idafati ila muta'alliqihi duba da abin da haƙurin yana taya da shi a larabci tunda yaren larabci ba irin hausa bace ko ba haka ba hausan kace haƙuri kace jurewa kace me kuma abin da mutum zai sunayen haƙuri guda nawa ne a hausa juriya kamewa kawaici duk suna iya nuna haƙuri ta kusa ko da ko ta nesa an faɗa uku dauriya ita ma tana nuna ma'ana haƙuri za ta iya ba da ma'anar to ya ce cijewa <laughs> dagewa da, ma'ana dai in ka kalli muta'alliq na abin da kake faɗa zai iya nuna haƙuri ko? ya dage ya jure ya kaza da sau to a larabci ya kau da kai a larabci haƙuri yana da sunaye shi kan shi lafazin sabara ɗin ana yi masa ƙare-ƙare ya ba da ma'anoni daban-daban shi ne malai ce lamma saburul mahmudu yayin da ya kasance haƙuri abin yabo haƙuri abin yabo ashe akwai haƙurin da ba a yaba shi ko akwai haƙuri abin a asabrul mahmud akwai a asabru aka san shi ne almazmum abin zargi ko ba ka ba to wannan ma ne yake lamma kana sabrul mahmud yayin da ya kasance haƙuri abin yabo huwa sabrun nafsani al-ikhtiyari shine haƙurin da mutum ya haƙurƙurtar da zuciyarsa da zaɓinsa an ijabati da'il hawa al-mazmum cewa ba zai amsa kiran san zuciya ba abin zargi ya danne zuciyarsa amma da zabinsa ba yana da damar yayi abin amma ya ki yadda yayi shine as nafsani li ikhtiyari ya danne zuciyarsa game da da'il hawa al-mazmum son zuciya na kiransa zo kai yace a'a da zabinsa wannan as al mahmud kenan yace kanat maratibuhu wa asma'uhu bi hasabi muta'alliqihi shi wannan hakurin maratibuhu matakansa wa asma'uhu da sunayensa bi hasabi muta'alliqihi ya danganta ne da abin da ya rataye da shi fa innahu domin yadda al'amarin yake in kana sabran an sha'awatil farji idan mutum yayi hakuri ne ga barin zina sha'awa ta farji al muharrama wanda aka haramta masa da larabci wannan haƙurin summiya aifa, sai a ce da shi ne aifa kamewa shi ne haƙuri gabarin ne alfasha da larabci haƙuri gabarin alfasha sai ake cewa ne aifa kamewa sunan shi kenan dai inda kan ji an ce aifa da larabci ma'ana haƙuri gabarin alfasha shi ne ma'anarsa wa zidduha akasin wannan kuma rashin haƙuri akan alfasha alfujushi shi ake cewa fajirci aka ce wani fajiri ne kenan baya da haƙuri akan me alfasha yana zakkewa alfasha sai a ce fajiri ne subhanallah wazina a ce da shi mazinaci ne wal uhur a ce da ummata ce a ce ahira karuwa ne duk wannan sunaye ne na marasa haƙuri akan me akan kame wa isfa gabarin alfasha da larabci wanda ya kame gabarin alfasha sai a ce da shi afif shi yasa Allah ya ce وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى تعقب فليستع وليستعفف أكتش في إفة سكامي قبل الفاشا wanda ko ya aikata albasha sunan shi fajiri sunan shi zani sunan shi ahir wa in kana an shahwatil batni wato sha'awar tana da yawa akwai sha'awa ta farin akwai sha'awa ta ciki kenan ci to duk yayin da sha'awar ta zamo ta cice shahawatul batn sha'awa ta tumbi ta tike wa adamu tasarru ila ta'am rashin kamewa ga barin haƙuri ga barin abinci aw tanawuli ma la yajmul ko cin abin da bai dace ba minhu summiya sharafa nafsin wa shiba nafs duk mutumin da ikami barin sanya abin da yake na haram a cikinsa da larabci sai a ce wannan yana da sharafa nafsin wato ya sharafa wato kansa sharifi ne an an ce sharifi a yana da wasa mun san sharifi eh, sharifi sharifi ne babban mutum mai daraja ko to duk mutumin da yake iya mallakar kansa game da abin da zai sa a bakinsa shi sunan sharifi sunan shi sharifun nafs ko kuma shiba nafs wanda yake wato haƙurƙurtar da kwaɗayin cinsa game da rashin cin abin da yake na haram ko bai dace ba wa summiya doho amma duk wanda yake ba shi da haƙuri duk abin da ya samu zai afa a bakin a larabci sai a ce da shi sharahan a ce da shi shara mai handama wa dana'atan dana'a shine daga kaskanci da koma baya domin shine dani daga nan aka samu a duniya saboda duniya dunya a ce me duniya? ha me ce ce duniya duniya mana baka faɗa ba duniya ba ce ce duniya to me yasa aka ce duniya duniya saboda a ce in baka sani ba kuma baya ce ba komai bace a wajen Allah shi yasa ce lokacin fi duniya ta ta'jilu inda Allah janaha ba? ma suka minha ko ma saka minha kafirun sharbata ma'in inda duniyar tana da wata kima ai da baba kafiri ya ya ko dugar ruwa ya sa a sa amma da yake ba wata ababa ce ya je iya abin da zai yi to me ce ai ba ta da wata kima amma ka kwatanta da gidan aljanna a lahira ga wanda ya bi Allah ai babu kwatanci ko akwai dan duk wata masifa da kake tamanin dan adam zai iya auka shi ka kwatanta da wutar jahannama ai babu kwatanci to tun da kafiri wutar jahannama zai ce an gyale shi duk abin da zai anan to me ce a duniyar har da za a hana shi ita duk abin da zai yi da ita amma makomarta ita ce wutar jahannama saboda haka inda kafiri zai mallaki duk duniyar nan baki daya kuma a yi masa a ba shi dama ya iya cin duk abin da yake so a duniya ya cinye duk abincin daɗin duniya ya yi duk biya bukatar duniya amma ina makomarsa duniya ba ta zo ta kima ba wani abu bane in duk ta ce ba komai banza ce banza ce lahira gidan aljanna ita ce abin da ake wa mai kima saboda haka duk mutumin da bai da haƙuri game da abin da zai sa a bakinsa sai a ce da shi shara ko a ce da shi dana'a ko a ce da shi waza'atun nafs waziya kaskantacce kenan wazi'un nafsi mutumin da yake kaskantaccen kaskantacce zuciya kaskantacce kawai domin in ba kaskanci ba shine mutumin da ba zai iya haƙuri ba cikinsa duk abin da ya ba na haram da wane ne zai jefa wannan dani kenan kuma ba ya cikin mutane wa zai un nafsi kaskantacce ashe ba birgiya ba ce ko mutum ya je duk abin da ya samu kawai ya ce shi zai ci wannan ba sharafa ba ce ba ba wani abu ne na isa da kimanta kenan dangane da abin da ya shafi haƙuri akan me shahawatul basan kenan ga sunayen shi da arabiya wai kana an fudulul aishi idan mutum yana da haƙuri dangane da fudulul aishi abin da yake rara ne na rayuwa me rara rayuwa in ka gina gida a gidanka kana da ɗaki biyar matan ka bi kowace tana ɗakin ta ɓangare ka ɗakin maza daban ɗakin mata daban kana ɗakin baki kana da irin wannan gidan da Allah kana da gida ko baka da shi ha ya kamata kai godiya eh to amma ai ba gidan bene bane kuma ma ko ta ba ba a gidan kuma ma gidan to kaga kaji lissafin lissafin amma dai kana da gida ai kuma kayi lissafa gwargwado da za a rayu a'a wani zai ce a'a wannan kai da Allah ana magana gida to wannan ai ba gida bane wannan ai gida ya zama kana da 200 by 200 sannan a fara littafe littafe yau to kaga irin wannan ai ne gida to kaga wannan fudulul aishi ne ai rara ne kawai kana da ɗaki biyar matarka ɗaya a can matarka ɗaya a can ƴaƴanka maza a nan kana ɗakin baki shi kenan inda rayuwar duniya ce ai kana da ita a'a shi wannan bai masa ba to wanda yake da haƙuri akan da ya samu wannan ya ce Allah na gode ya ga cewa Allah ya mai arziki yana cikin annashawa da kwanciyar hankali to wannan da yake da haƙuri akan fudulul aish bai damu da cewa gidan ai ba a sa tayal ba gidan ai ba gidan saman bane gida a'a shi kai da Allah kyale ni wannan ni dai ba ana da gida ba na rufin asiri yana da haƙuri an fudulul aish sai a ce da shi zahid shine mai zuhudi kenan ko ba ka ba mai zuhudi zahidi ne alhamdulillah gidan shi gashi daki biyar zahidin nan ko kada a ce wai zahidi shine wanda bai da ko taki daya a'a zahidi shine wanda ya kaurace fudul abin da yake ba na dole ba na kyale-kyale ne shi ce a'a shi in ya samu iya na larura alhamdulillah to shi ake cewa zahidi mai gudun duniya kenan wa zidduhu amma wanda yake kai da Allah ana magana duniya kana magana wani daki ai ai ya zamo to wannan wanda baya da hakuri akan kilkilan duniya ana ce da shi haris mai kwadayi shine akasin zahir haris ne kwadayi wanda ba shi da hakuri akan fudul al'aish shi yake cewa haris wa in kana ala qadrin yakfi min ad-dunya idan mutum yana da haƙuri akan duk abin da ya samu na rayuwar duniya duk abin da Allah ya masa na arziki yana cewa alhamdulillah duk abin da Allah ya masa na arziki yana cewa alhamdulillah kun san arziki ai ko takalminsa biyu takalmasa biyu rigunansa hudu <laughs> ko su yi kadar su yi ko to mace to takalmarsa uku rigunansa biyar amma yana ce alhamdulillah ko ba haka ba yana da abin da za a ci gobe a karya yana da abin da za a ci gobe a gida da rana da dare yana cikin walwala kai wani ina ganin sai fara'a kake kai kana fadin da ake ah, to kuma me na damuwa ba alhamdulillah takalma na uku a rayuwar duniya Yi gwada da biyar ba zan gode wa Allah ji daɗi ba ina da abin da iyali na gobe za su ci gobe in fita in nemo na jibi kuma me zan ta da hankali na to wannan da larabci mai wannan haƙurin sunan shi mai kaniya mai kana'a mai wadatar zuci kenan da hausa in an ce wane yana da kana'a da larabci ana nufin yana da ne duk abin da Allah ya masa shi ya gode shi alhamdulillah shi ma da lamara ba shi san barka a to ba dai yana da abin da zai rayu na rufin asiri to sai a ce da shi yana da me kana'a wa ziddu hal hirs aidan wanda kuma yace a'a shi yaushe mutum zai zauna da wani takalma uku tara dai ko goma sha biyu mafi arhasu na dubu goma sha biyu kaga wannan ai shine mai takalma ana magana takalmi kana magana wani ai wannan mai takalma goma sha biyu ko ashirin da hudu ko ko talatin da shida kai takalma ɗari uku kanta takalma daga gabas zuwa yamma takalman sa adadin kwanakin shekara kullum sai ya canja takalmi kamar kullum yadda zai canja hula yawwa to wannan kaga ai masha Allah duniya ta yi ai duniya ta yi kyau arziki yayi in ji mawaki ko <laughs> kullum sai ya canja 360 takalman sa hulunan sa da rigunan sa kullum za a canja wai haka ake a birni ko Allah ya gafarta wala ba a riga yau ba a sata gobe saboda an gano ta ka ba wuri gaje ko da ta kasaka a ba ita ce na'am ba a wanke haka ne ai to ai 360 ai me za a wanke kullum ka tajja kawai ninkiya za a yi a mai da abin nan abin nan a mai da abin nan cikin sif ko saboda haka baka da me za a wanke ba rigar da aka sa su ɗaya ne ɗaya kuma fa ba abin nan ake zuwa da ita a ce za a yi abin a'a daga gida ne mota sai shago a to me wata ƙorata abin nan saboda haka me abin da a ciki to kaga wannan ai masha Allah idan kace sai ka kai wannan limit din sunan ka hare mai kwadayi wanda kuma yace a'a shi biyar din nan alhamdulillah sunan shi mai yawa ka ne mai kana'a wa in kana an ijabati da'il ghadab akwai haƙuri game da fushi wani ba yi da haƙuri ko kallo aka masa in bai ji ba sai ka sai ka game sai ka gane a fuskarsa na ga wani kallo yake min kamar bai san me yake nufi kenan kallo ina ga bai san waye ni bane watakila na ga irin kallon da yi min ba ba irin yadda ya kamata ya kalle ni bane wato ba da haƙuri akan ne. da'il gazab zuciyarsa tana da fushi to idan yana iya danne fushi yana iya haƙuri in aka tunzura shi da larabci sunan shi halim halim mai juriya mai haƙuri amma wani irin haƙuri in ce halim ana nufin mai juriya ya danne fushi Shi ne halim da larabci wa zidduhu mutasarriya aka san wannan da larabci a ce shi shine mutasarru'an wato yana da gaggawar wato amsa fushi a zuciyarsa to wannan mutasarriya kenan amma idan yana da haƙuri in an ɓata masa ba ka tafai za a gani ba sai a ce halin duk wannan da larabci yan uwana mala ya kama sunan haƙuri ne a kowace gaba ga irin sunanta an ce kaza ga abin da ake nufi amma duk haƙuri ne falahu inda kulli fi'lin wa tarkin ismun shi haƙuri a duk lokacin wani aiki da barin aiki yana da suna ya kusuhu da yake bance shi bi hasabi muta'alliqihi gwargwadon abin da yake da alaƙa da gurin walismul jami'a lidhalika amma ji kowanne cikin abin da aka lissafo dukkaninsu kulluhu as-sabr ana ta ka iya ta kowanne sabr duk wanda aka ambaci sunaye daban-daban din nan in ka ce shi sabr yayi da hakuri ne wa hada yadulluka ala irtibati maqamat ad-din kullaha bis-sabr daga nan zaka gane ashe duk addini baki ɗayansa yana da alaka da me da hakuri duk abin da ka sani na addini yana da alaka da me da haƙuri min awwaliha ila akhiriha tun da kan kololuwar abin da yake na addini na tauhidi har ka zo mafi kankanta abin da ka ce addini ne to baki ɗayan su suna da alaka da ne da haƙuri الباب الرابع مالك بابي نهض الفرق بين الصبر والتصبر والاستبار والمصابرة duk wannan daga haƙuri akwai asabru akwai at akwai al-istibaru akwai al-musabara me yasa kowane cikin wannan akwai abin da yake nufi akwai abin da yake nuni zuwa gare shi malati al-farqu bayna hadhihi al-asma bambanci tsakanin waɗannan kalmomi da aka ambata maka bi hasabi halil abdi fi nafsihi ya danganta ne da halin bawa game da kansa in kana wa wahalihi ma ghairihi ko kuma dan adam tare da waninsa abin da yake ya shafi mutum shi kansa ko kuma abin da yake alakarsa da wani haƙurinsa game da abin da ya shafi shi nafsihi kansa ko haƙurinsa abin da ya shafi mu'amalarsa da wani fa in habasa nafsahu wa mana'aha an ijabati da'i ma la yahsun idan mutum habasa nafsahu ya tsare zuciyarsa wa mana'aha ya hane ta an ijabati da'i ma la yahsun cewa ransa kada ya amsa aikata abin da ba daidai bane in kana khuluqan wata wata dabi'a wani hali wa malakatan ya sabran sai a ce da shi wannan sabir ne mai hakuri ma'ana ya danne zuciyarsa ga barin aikata abin da ba mai kyau ba sai a ce da shi sabr shine sabir hana zuciya hana kai amsa abin da zuciya take kira zuwa ga aiwatar da abin da yake ba daidai ba shi yake cewa sabr وإن كان بتكلف وتمر وتجرع أما إذن هقول سيدة متنئي تكلفي يي تقو قرن نيمو هقول وتمر يي تقو قرن قدعوة وتجرع يي تقو قرن هدية لمرارته قداتن هقول سمي تصبرا سيأكارا متتا sai a ce ba za a ce sabara fulan ba ya ka ce sabara fulan ya yi haƙuri ga barin aikata abin da ba daidai ba amma in ka ce ta sabara fulan to wani abu ne mai ɗaci ya haɗiya ya danne zuciyar kada ta yi ne kada ta yi responding game da abin da aka aikata mata sai a ƙarata da inda ka jance sabara fulan wani abu ne ya faru ya yi haƙuri ya danne sai a ce ta sabara da larabci ya ce kama ya dullo alaihi haza albina lokatan kama yadda in ka koma bina'i a ginin kalmomi a larabci aka ce tafa'ala to ko shaka babu tajarra'a kenan yayi ta kokarin takallafa fi'ila shay yayi kokarin aikata wani abu a bisa dagewa da kokarin ba wai a bisa dabi'atan haka a'a sai da ta nema ya kokarin aiwatar da abu sai a ce tafa'ala kamar yadda ginin yake nunawa yace fa innahu mawdu'un litakalluf domin ta fa'ala an sa kalman ne a wannan siga a larabci a wannan salo ya nuna kana ta kokarin yin wani abu sai da ka dage sai da kai ta kokari kafin ka iya yi sai a ce ta fa'ala saboda an maka ba daidai ban za ka yi haƙuri ya kake yi sai ka yi ta danne zuciyarka sai ka yi ta haƙurƙurtar da ita ko to shine fa'ala misali kama a ce ta hallama ya koyi juriya da haƙuri wata shajja'a ya koyi jarinta yana tsoro amma ya ga da sai ya yi jarinta sai ya nemo jarinta ƙarfi da yaji wata karrama ya yi ƙoƙarin karamci yana ganin in bai yi karamci ba kamar kasawa ce sai shi kuma ba karimi ba ne ko ba haka ba sai ta ƙoƙarin ta kallafa fa'ila alkaram ko ba haka ba yana ta ƙoƙarin ya yi a alhali ba ɗabi'arsa ba ce kan shi ne ta fa'ala wa tahammala wa nahwiha yayi kokarin dauka abun sai a ce tahammala ma'ana ya dage wajen sai ya aiwatar da abin sai ya aikata to shine ne abin nan siga ta larabci wa nahwiha da irin waɗannan an ce tafa'ala shine kamar tasabbara shine yayi kokarin tajarru li mararatihi wato wani abu aka yi masa yake ta kokarin ya gaya wa zuciyarsa fa ta yi hakuri kaga sai yi nau'i na wahala tukuna wajen nemo hakurin an gani ya ce wa istibaru amma can karka manta ta aka kara ko nan sai aka kara alistibar alif a farko da alif a can ƙarshe ko da kuma ta tun da sabara ne aka ce is sabara aka ce alistibar an kara alif da ta is sabara fa innahu ablagh min at-tasabbur shi matakin istabara ya fi tasabbur mataki na biyu din nan da aka yi maka kake kokarin jurewa kai hakuri in an ce istabara bil arabiyya to ya fi na biyun dagewa da wahala fa innahu ifti'alun lis-sabri bi manzilati al-iktisab kamar ifti'al ne kana ta nemo hakurin da gaske ya yi maka nisa amma kake ta janyo shi kake kasbi kake kokarin nemo ina yake fala ya zalu tasabur ya takarar hatta ya tsira tsibarar za a yi maka kai haƙuri a yi maka kai haƙuri ana ta ƙara taɗin nan to tun taɗin tana ta har sai ta juya ta zama istabara sai ta koma ta ta juye daga tasabbara sai zama istabara domin tasabbara su ɗaya ne ko biyu amma istabara ba ɗaya biyu uku tara kai har ma shi kenan ma ka zama ma ka siffanta da haƙurin ka janyo shi har ya shiga jiki sai a ce istabara wa amma musabara amma mataki na hudu shine musabara fa huwa muqawamatul khatm fi maidan sabr shine ka je filin daga ka ja daga kai da abokin gaba to nan kuwa to ba musabara ake nema ba wai istabar bane nan a'a sabara ne Ke yasa Allah ta isbiru wa sabiru domin abin yaki ne fafir ba karamin yaki bane sai a ce istabara fa hiya muqawamatul khasmi shine fito na fito da abokin adawa abu abokin husuma fi maidanin sabri a fagen haƙuri an ja daga sai a ce isbiru wa sabiru shi ma haƙurin yayi ai kai dan me ba za ka yi ba da aka ja daga a filin yaki shi ba haƙuri ya zo ba shi ba ya tarar nasa eh yana so amma saboda zai na so ya ci galaba akan ka ya haƙuri ya zo to kai dan me ba za ka yi haƙuri ka tsaya kai ma ka ja daga ba ha to shi yasa ake a wannan an fito kenan an yi fito na fito saboda kowa ya bijirar da haƙurinsa a wannan fagen fa innaha mufa'ala in an ce musabara daga mufa'ala ne tattad'i wuquha bayna ithnayn shine abinda zai faru daga bangare guda nawa guda biyu shine mufa'ala daga bangare biyu kal mushatama wal muzaraba Alaransu an ce mu shatama shine zagayeya ne an hana faɗa kenan da hausa. Za ga ka za ko mu zarar kaka idan kakadaka sai ace ta fa'ada to shine ta sa Kala lahu ta'ala Allah ta'ala ƙur'ani ya ce ya aure jina Amanu ya koma su Imani Isbiru. Ku yi hakuri ce ce me Wasabiru kuma ku dogi akan hakuri din. Ku kara hakuri akan hakuri hakuri akan hakuri. Warar bi ku sannan ku yi ribaɗi. wattakullaha ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah la'allakum tuflihuna dan ku rabauta yace fa amarahum bis sabri ya Allah ya hori mummune da me da hakuri wa huwa halus sabiri fi nafsi shine kai kanka kai hakuri akan kanka kai hakuri na biyu sai ce wal musabara da kuma yin haƙuri wajen fuskantar abokan adawa wahiya halatun fi sabri ma khasmihi kai haƙuri tare da abokin husuma wal murabata sannan ka yi ribati me ribati asalin ribati shine gadi a iyakokin da ake yaki tsakanin musulmi da kafirai aje ai gadi shine ribati mutane suna gari ana hada-hada ana rayuwa kai kuma kaje ne iyaka kana gadi yayin da ga kura ta sama sai ka yi ne ka yi maza ka isar da sako cewa to fa akwai barazana to kaga wanda yake can in za a shigo da wa za a fara kaga mu riba ba karamin aiki bane na gadi a iyaka sai yace wal murabata hiya sabatu abin da ake min da murabata shine sabati tsayawa da dagewa wal luzumu da lazamta wal iqama da tsayawa ala sabri akan hakuri wal musabarati da karin hakuri shi yasa wato mataki mataki ne isbiru ku yi hakuri akan kanku ku yi wa Allah da'a ku nisanci abin da Allah ya hana wa sabiru sannan ku dage wajen ganin kun kare addinin naku ko da wani yana kokari ya ya ga bayan sai ce wa rabitu kuma ku ƙara da murabata da sabati da tsayawa da dagewa an gane ku sai yace fakad yasbiru al-abd wala yusabir ana iya samun mutum yayi hakuri amma ba zai iya musabara ba wala yurabit ba zai iya murabata ba mana matakin farko kawai zai iya ba zai iya mataki na biyu da na uku ba wa kad yasbiru wai sabi wai rabitu yana iya haƙuri a mataki na ɗaya da na biyu da na uku min gairi ta'abbudin bi amma kuma zai iya zama babu takawa a ransa fa akhbara subhanahu sai Allah ya bada labari anna malaka zalika kullahu taqwa cewa duk abin da yake mallakar yake game duk wannan ukun da aka ambata isbiru wa sabiru wa rabitu shine takawa domin in ba takawa duk wancan shirme ne dama ai danwa ake haƙuri dan Allah danwa ake musabara don Allah don wa ake riba dan Allah to saboda haka wattaqullaha kuma ku yi takawa bayan duk waɗancan ukun a ƙara da me da takawa sai ya ce wa annan falaha mawqufun alaiha kuma rabo da rabauta yana tsaye ne akan me akan ita takawa din fa kale shi yasa Allah yace wattaqullaha la'allakum tuflihuna ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah dan ku rabauta fal murabatatu kama annaha luzumu sagri shi murabata kamar yadda yake shine wato lazamtar iyaka gadi a iyaka alladhi yukhafu hujumun minhu fi zahiri wanda ake tsoron abokan gaba suna iya kawo hari ta wannan a zahiri shine zahirin murabata fa huwa luzumu saghril qalbi anan yana nufin zuciyarka tana da ne tana da boda ita ma kana da abokan gaba wanda suke kawo hari zuciyarka ya kamata ka yi mai sunan shaidan da san zuciya ka yi murabaka ka zare takobi a iyakar don kar bari wani ya ne ya shiga maka iyaka a cikin zuciyarka kenan luzumu sadril qalbi ka lazamci kare zuciyarka daga me daga duk abin da zai iya shiga ciki ya cutar da kai addinin ka li Allah tsula minhu al-hawa wa shaytan dan kada shaydan da san zuciya su tsallako su shigo maka cikin zuciya su cutar da kai fa yuziluhu amma malakatihi dan su kawo su kawar da kai gabanin mallakar zuciyarka ya zama su ke mallake da ita in suka yi ma haka an gama da kai kenan ka zama bawon ma bawon shi da san zuciya ka halaka kenan Allah ya tsare mu za mu dakata nan saboda a lokacin insha Allah ta'ala a darasi na gaba sai mu shiga albabu alkhamis Allah ta'ala ya ba mu dacewa Allah ya ba mu ikon tufantuwa da suba ta haƙuri Allah ya mana afuwa akan kurakuran mu ya ba mu aminci da kwanciyar hankali a ƙasar wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum